الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن بياد الله سبحانه وتعالى wanda إيقوان سا دير da yardarsa ya ba mu damar haduwa a wannan safiya takwas ga watan sha'aban hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1432 daidai da goma ga watan bakwai a shekara ta 2011 a lissafin miladiya kuma a yau insha Allahu cikin karatunmu na littafin arrafiq al-maktub tasirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu tashi kan wani faifai na daban <clears throat> inda malamin ya kawo mana abubuwan da suka auku bayan yanke hukunci daga mashirikai a makka da kuma yanke kauna da suka yi na cewa za su iya dakatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga abin da wato ya zo da shi na addini ya sama wannan magana ta sama tashiyar suna al a amma wato yankewa ta gama gari yankewa yana nufin ta mu'amala da za mu ji cewa ƙuraishawa sun yi ittifaƙi akan su daina mu'amala da bani hashim da bani muttalib saboda sun ƙi su miƙa musu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fi abin da suka so da shi har suka yi wata yarjejeniya shi da abin da malamin zai gama na nan yace al-muqata amma misaqu zulmi wal udwan yarjejeniya ta zalunci da ta'addanci da keta haddi da cin mutunci zadat hayratul mushrikina iz nafadat bihimul hiyalu wato mushrikai sun rude rudin nasu ma har ya karu ya wuce yadda ya kamata yayin da duk dabaru suka kare musu shine nafadat bihimul hiyalu alhiyalu jam'u hila dabara kenan to dabaru duk sun kare sun gwada lallami bai yi ba sun gwada kwadaitarwa da abin duniya da kuma mulki duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai saki abin da yake tafi da shi ba to yanzu kuma za su shiga wani filin daban wa wajadu bani hashimin wa bani al-muttalib musammimin ala hibz nabiyillah kuma sun sami banu hashim da bani al-muttalib sun dage sun tsaya kan bakarsu shine musammimina suna kan bakarsu a hibbi nabiyillahi akan kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal duna da kuma cewa za su tsaya ƴan su tsare shi babu wanda ya zo gare shi da cutarwa ka inan ma kana dumma abin da zai faru fajtama'u fi haifi bani kinanata sai suka haɗu a gindin dutse shi ake ce mu khaifi alkhaif idan inda dutse ya kare a ƙasa kuma inda magudanar ruwa sai sama bata ta taɓa shi ba ake ce ma alkhaif wanda ya je mina a cikinku a aikin hajji ya san akwai masallaci a mina da ake ce masa masjidul khaifi sunansa kenan saboda a gindin dutse yake ma'ana gindin dutse nan ne da ake ce ma khaif wurin da ya sama ba ta hanyar inda ruwa ke gangarowa ba hmm. isan larabci faɗi ne da shi komai za ku ga yana da sunansa to shine dai martafa'a عن السيل وانحدر عن زلظ الجبال to suka bo wannan gurin su banin suna da irin wannan guri da sukan taru su tattauna su hira su fi abin da suka ga dama to sai larabawan shawa wanda ba banu hashin ba ba mutsalib sai suka yi mikin suka taru a wannan wuri gindin dutse na banu kinana min wadil muhassab wanda ke cikin wadil muhassab wadil muhassab wuri ne a maka akan hanyar mutum wato zuwa mina ana sai masa wadil muhassab akwai kuma shi ne ake ce ma albatha batha in ka ji an ce albatha shi ne wadil muhassab akwai kuma wani wani muhassab din daban a can wajen jifa inda ake jifa akwai inda shi ma ake ce masa almuhassab amma wannan na maka ne to a wannan wurin fatahalafu sai suka yi yarjejeniya suka yi alliance ala bani hashimin wa bani muttalib su a gefe guda su shawa kafirai nan kuma gefe guda akwai banu hashim da bani muttalib su kuma da muminansu da kafiransu suka haɗa kai za su kare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan kun ga bangaren guda biyu ne kenan akwai wani bangare na uku ina yake muminan da babanu hashin ba babanun muttalib ba hmm? su kuma sun koma gefe ba abin da za su iya saboda rauni ba dama su zo su iya kare manzon Allah sallallahu alaihi daga abin da waɗannan mutane suka kulla na makirci hmm. suna tsoro ga rayuwarsu da kuma addininsu illa a yawa suka yi wannan fatahalafu ala bani hashimin wa bani mutsalibi allah yunaki kohun suka yarjejeniya su waɗancan ƙuraishawan kafirai kan cewa ba za su aure su ba ma'ana babu aure tsakanin sauran ƙurashawa da banu hashim da banin mutsalibi duk yadda mutum yake so ya auri wata mata ko wata yarinya da inda yar banu hashim ce ko banin mutsalibi to ƙuraishawa suka taru suka hana suka ce babu ba zai yi ba an yanke takunkumi ko kuma ce an ƙulla takunkumi a kansu na komai da komai na rayuwa ba iya na tattalin arziki ba sai ce wala yu bayi uhum kada a saye da sayayya da sayarwa kai tare da su wala yu jalisuhum kai kada ma a zauna tare da su wala yu khaliquhum babu wata mu'amala da ta tare da su wala yadkhulu buyutahum kada ma su shiga gidansu kwata-kwata wala yukallimuhum kada kuma wani ya musu magana hatta yuslimu ilaihim rasulullah har sai idan sun miƙa musu manzan Allah sallallahu alaihi wa a lil qatl domin su kashe shi wa katabu zalika sahifatan suka rubuta wata takarda wani littafi da yarjejeniya a ciki cewa mu wato su ƙurayshawa sun yadda gaba ɗayansu daga yau ba za su sake wata mu'amala ta ciniki ta auratayya ta zama ta magana ta shiga gida ta kowace irin mu'amala da banu hashim ko banu mutsalin ba saboda sun ƙi su miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kashe shi wa katabu bidhalika sahifatan fiha uhudun wa mawathiq kuma suka rubuta wannan takarda a cikin ta akwai alƙawura da yarjejeniya ne shine ma'anan mawathiq abinda kuka yi ittifaqi akan sa agreement Allah ya ƙabalu min bani hashimin sulhan abadan cewa gaba ɗaya ma kada a sake karɓar sulhu tsakaninsu da bani hashim da bani mutsali babu zaman lafiya wala ta'khudhuhum bihim ra'fatun haka nan kuma kada wani tausayi duk wannan fa sai da aka rubuta cewa su nan sun yarda cewa ba za su kaza ba za su kaza ba da banu hashim da banu mutsali sannan kuma kada wani daga cikin ƙurayshawa tausayi ma ya shiga zuciyarsa dangane da su duk wannan an hana hatta yuslimuhu lil qatl har sun wato cewa aka kashe shi qala ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim a al ma'ad kenan yana cewa yuqalu an ce katabaha mansur ibn ikrima daga cikin kafiran wanda ya rubuta wannan yarjejeniya shine mansur ibn ikrima ibn amir ibn hashim Wai yuqalu wasu kuma sun ce nadr bin al-harith shine ya rubuta ya ce was sahihu annahu abin da ya inganta shine wanda ya rubuta wannan yarjejeniya sunansa bazir ibn amir ibn hashim to kun ji sunansa ma eh sunansa bazibu kun san bazibu hmm, daga buzbu hmm, iyayya shi gaba ɗaya ma sunansa iyayya bazibun ne bi ma'ana wato fa'ilun ne bi ma'ana fa'il mai tsamar kiyayya ga mutane ke ne hmm. a fada an alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi sallallahu alaihi ya yi masa addu'a ya yi addu'a a kansa ma'ana ta cutarwa fashullat ya duhu hannunsa har ya shanye saboda shi ya rubuta wannan abu annabi sallallahu alaihi ya yi masa addu'a ya zama cewa sakamakon wannan addu'a Allah ya tafi da hannunsa ya zama shanyayyen hannu ne da shi تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف ce. wannan yarjejeniya da kuma wannan takarda ko littafi an yi shi ne kuma aka rataye takardar da aka yarjejeniyar da ita sai aka rataye ta a cikin ɗakin ka'aba jaufin ka'aba aka shigo ɗakin ka'aba saboda kar mu manta suna girmama ɗakin ka'aba domin ramzin ne su ma na addinin annabi ibrahim tun wancan lokaci da suka cakuɗa shi da shirka kuma ba su daina shirkar ba yawwa to amma duk da haka suna shiga suna ibada fanhaza banu hashimin wa banu muttalib sai gaba ɗayan banu hashim da banu muttalib suka tattara suka koma suka zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka shiga fi shi'bi abi talib wato suka koma cikin wani wuri da ake ce ma shi'bi abi talib shi'bi shi ne yar hanya da take tsakanin dutse da dutse shi ake ce shai to a nan akan ɗan yi rumfuna sai a zauna a ciki ya zama kamar gida a yi tanti tanti mun fahimci abu fan haza banu hashimin wa banu muttalib da banu hashim da banu muttalib suka tattaru gaba ɗayan su mu'minuhum wa kafiruhum da muminan da kafiran banu hashim da banu muttalib muminai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kafirai ma sun haɗu su taimake shi kaga ba sa gudu su ce su ba za su zauna kuma ne kafirai ba kuma ban shi wannan abin shi ma yawa muminan ba su ce a su gaskiya fa kuma ba za su yi alaka ta kabilanci a dole su ma su tsaya su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da su kabilar manzon sallallahu alaihi wasallam duk da cewa daga cikin su akwai kafirai sun haɗu akan su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ba buƙatar a yi zafin kai a ce to mu kuma mu kuma ba za mu zauna ba ku je ku bar shi da su ɗan uwan nasu su kare shi mun fahimci wannan yawwa sai suka zama sun haɗu tare da su yace illa abu lahabin sai abu lahab da shi yana cikin banu hashim yawwa sai banu hafe shi abu lahab shine bai shiga ba wa hubisu aka tsare su fi shi'bi abi talib a wannan wuri wato tsakanin dutse da dutse wanda ake ce ma shi'ib wato na abu talib wa zalika fi ma yuqalu wannan cikin abin da malamai suka nakalto a sira ana cewa lailatul hilalil muharram a daren wato fitowar hilal wato daren farko randa watan muharram zai kama sanata sab'in min al shekara ta bakwai a aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan mai da shi annabi ku duba ku gani <clears throat> yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabu manzansa sallallahu alaihi wa sallama ko a ce ya bude masa hanyar samun lada babba yana kiran mutane suna ƙi ana wannan irin azaba da narko da fitina da cutarwa da azabtarwa har shekara bakwai shekara bakwai to shekara nawa kuma suka yi a wannan lungu da aka yanke alaƙa da su aka ƙi komai da su za mu zo mu ji ba maganar kwana uku ba ne ba sati uku ba ba kuma wata uku ba a wannan halin ba aure ba saye ba sayarwa kuma hadda kafiransu nan wato su banu hashim da banu mutsalif suka tattaru don su kare manzo sallallahu alaihi sallama a sai ke cewa wa qad qila ghayru malik wasu malaman kuma sun ce wato wata shekara ce ko wata rana ce daban ba wannan ba tsayi salasatu awamin fi shi'bi abi talib shekara uku a wannan wuri da ake ce ma shi'bi abi talib kamar da na gaya mana ba kwana uku ba ba fasaci uku ba ba wata uku ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk banu hashim da banu muttalib banda abu lahab shi kadai to da muminan da kafiran duk aka ki saye da sayarwa da su aka ki mu'amala da su ba aure ba magana ba komai ba zuwa gidansu kuma suna tattare a wannan wuri aka dora musu takunkumi saboda ɗansu ya zo da wani abu ba a yarda da shi ba shekara uku ka tuno shekara uku ka kaddara a ce a garinku a hana ta ko fitowa daga gida ko a ce kai shekara kai wata uku ma ko sati uku duk birnin kudu ba mai ma sallama duk inda ka wuce ba mai kallon ka ba mai ce ma uffan in ka je sayan abu ba za a sayar ma ba ba za a baka aure ba ba za a kula ka ba ya za ka ji a zuciyarka hmm? to wannan ba annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi ma alƙawarin taimako aka yi masa wannan da shi da kabila su baki ɗaya suka shekara uku ba a yi musu magana ba a saye ba a sayarwa ba a kawo musu abinci sai suke fita da kansu su zagaya su silale su je su taro masu kawo abinci a hanya kafin a shigo maka wani ya siyo musu ya kawo musu bari mu dai zai siffanta mana halin saboda abin girmansa yana da yawa sai yake cewa a washtadda al-hisaru wannan takunkumi ya tsanani wa an anhumul miratu aka yanke musu abinci almira shi ne abinci wal da abin da za su yi amfani da shi ne mada duk abin da za yi amfani da shi kamar ma'una duk abin da za su yi amfani da shi ne mada material da za su yi amfani da shi kai wani abu ita kuma mira ana ce mata mira abinci ana ce masa mira saboda asalin almar shine aljalbu kawo abinci ce ta ake cewa mutumin da aikinsa ya je ya sayo abinci ya kawo mutane a larabci sunansa almayyaru kamar ka ce mai awu ne misali da hausa ne ka ce alkomi ko yawa to duk da shi wannan wanda zai je ya sayo ne ya kawo ya sayarwa mutane yawa shi ake ce ma almayyaru shi yasa ake ce ma abinci da ake ci a gida na yau da kullum provision ana ce masa almira mun gane yawa قطعت عنهم الميرة والمادة فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه ألوكة النسو كافرين ba za su bar wani abinci duk ƙofofin da ake shigo da abinci da ake shigo abinci cikin makka sai su riga ba wanda zai je ya siyo sai su su su saye shi su shigo da shi kuma ba za su bari ya kai ga shebu abi talib ba duk saboda a kashe su wato su mutu da yunwa saboda sun hana wato a kashe dan uwansu sai su je su sai su gaggawa su sai shine ba da ruhu ruhu hatta balagahumul jahd sai da ya zama cewa waɗannan banu hashim da banin muttalib wahala ta kai musu matuka shine balagahumul jahdu nan karka karanta juhudu juhdu kokari kenan al kuma wahala yawwa وبلغوا حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق والجنود سكفوما سنة تكدو abin nan ganyaye kai zance ganye waljuludi da kuma fata ganye da fata kirgi kirgi shi ake ci dukkan banu hashim da banu muttalib saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku duba yadda nan kuma wani gefe zaka ce kafiri wanda ba dan Allah ya ba ba imani ba ba komai ba yayi wannan irin abun dan ya taimaki danginsa kun ga girman maganar dangantaka abun balarabe ko ku hango wannan abun ba shi in ya zama cewa mutum ba addinin ku ɗaya ba amma ya kare ka saboda aqidar mana kai ɗansa ne jinin ku ɗaya alaƙar ku ɗaya wato asalin ku guda a wannan ba ƙaramin abu bane hmm. to amma duk da haka ku duba ku gani saboda girman saƙon musulunci shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah a cikin waɗannan duk ƙoƙarin da suka yi na shekara uku ne duk wanda bai musulunta ba to fa baya cikin mu'mini ba zancen rahama da gare shi duk da sun yi wannan ƙoƙari dan Allah madauki ya nuna musu cewa lamarin ba fa na kabilanci bane duk da sun yi ƙoƙari to amma fa sai an musulunta wanda duk bai musulunta ba bai kama addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya imani da shi ba to duk alakarsa da annabi ba za ta yi masa amfani ba a annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara fahimtar da mu addininsa a hatta kana yusma'u min wara'i shi'bi har sai da ya zama cewa ta bayan wannan shi'ib din wannan hanyar wannan dutsen wato hanyar da ke tsakanin dutsen inda suka wannan unguwar da suka kirkiro suka zauna a cikinta sai da ya zama cewa ana jin aswatu nisa'ihim sautin matansu wasu sibiyanihim da 'ya'yansu ƙanana ya taɓa min alju'i suna ihu suna kuka domin yunwa da mata da yara ana jin kukansu na yunwa a taɓa in ce ana nufin ya yi sauti kamar sautin da ake samu daga kyanwa ko kare ko kyarkeci ko kura irin kukan da suke in suna jin yunwa wanne suke yi to irin wannan kukan da za ka ji kura tana yi in tana son nama ko kare in yana yin in yunwa ta dame shi to irinsa wato za ka ji ma'ana dai mutum har ya kai ga yana kuka domin yunwa to haka aka rika ji daga matan banu hashim da 'ya'yansu a wannan wuri wa kana la yasilu ilaihim shay'un illa sirran babu wani abu da yake iya zuwa musu sai a sirrance a boye abinci dai su ci wani abu to sai dai zo musu a boye wa kanu la yakhrujuna min ash-shi'bi sun kasance ba sa iya fita ma daga wannan wuri lishtira'il hawa'iji domin su sai wasu abubuwa nasu na bukatun yau da kullum dama ba zancen lokacin ba zancen sabulu maganin sauro da menene duk ba a zancen waɗannan abubuwan ana maganar abin da za a rayu ne duk wani abin bukata ku an yanke to duk abin da suke bukata su an hana su su fito yace illa fil ashhurul hurum ba sa iya fitowa daga wannan wuri sai a watannin da aka hana yaƙi mun san al'ashirul hurum da wanne ne da wanne zulqa'adati hmm, sunansa zulqa'ada hajji ne ake cewa zulhijja da kasra amma shi wanda ake muke ce mu zulqa'ada zulqa'ada ne fataha ne a kafin sai zulqa'adati zulhijjati sai me sai al-muharram can kuma sai ka koma sai ka ɗauko watan rajab to wannan watannin guda hudu su ake ce ma al-ashhurul hurum ba a yaki a cikin su a yarjejeniya ta larabawa baki daya to har musulunci kuma yazo ya yadda da hakan ya tabbatar da shi hmm. to in dai waɗannan watannin sun zo to dukkan wani mai eh, yaƙi sai saurara duk wanda kuke da rigima da shi sai a saurara ko ka gan shi kana ganin ka fa zai zo ya wuce ka wuce ba mai taɓa shi su kuma na saboda girmama wannan yarjejeniyar wato mutumin da za ka yi alkawari da shi ya riƙe maka gaskiya ba ƙaramin mutum ba ne shi yasa a wancan lokaci ba mutane ko a jahiliya da ake ji da su irin irin kuma larabawa wajen maganar je ku yi yarjejeniya a ce za a yi abu kaza eh za a yi ba za a yi abu kaza ba eh ba za a yi to in dai balarabe ce maka haka to baya bukatar ka ce rantsi har abada ba zai maka wannan abun ba in dai har kun yarjejeniya cewa ba za a yi ba daga baya dai duniya sai tasiri kan kowa za ka iya samun irin waɗannan abubuwa suna aukuwa amma al'asulu ne shine abin da aka sani wannan to yake cewa wa kana la yasilu ilayhi shay'un illa sirran ko wa kanu la yakhrujuna min ash-shi'bi li ishtira'i al-hawa'ij illa fi al-ashhur al-hurum wa kanu yashtaruna min al-'ir allati taridu makkah min kharijiha sun kasance sukan sayi abin da za su saya ne in sun fita asilale sai su je su siyo daga wurin masu kawo kayan abinci tun daga waje yawwa shine ma'ana allati taridu makkata wanda suke zuwa makka min kharijiha daga waje a mun al'ir ko ayari yawwa wannan kun san shi ba sai an fassara ba walakin na ahla makkata sai dai mutanen makka kanu yaziduna alaihim fi sil'ati su ma mutanen makka idan suka ga sun zo za su saya in dai a wajen makka ne tunda an ce a waje a cikin maka ne ba za a sai musu ba to in dai mutanen maka ne suka saya za su sayar musu to sai su kara musu farashin kuma saboda azabtarwa hmm. yaziduna alaihim fi sil'ati qimataha hatta la yastati'una shira'aha sai ya zama cewa kwata kwata ma ba za su iya saya ba saboda matukar tsada in abu naira ɗari ne sai a ce musu naira dubu ila kun ba su da abin da ya wuce naira ɗari ko ɗari biyu to kaga ai mutum ba zai iya saya ba Mm. wannan domin duk a azabtar da su wa kana hakim ibn hizam akwai wani daga cikin sahabbai amma kafin ya musulunta ne wannan hakim ibn hizam sunansa yana cikin waɗanda suka musulunta lokacin fatahu makka to bayan sulhun hudaybiya kenan kun ga ashe kenan duk lokacin da aka yi badar da uhud su hunain duk yana kafiri to shi wani hakim ibn hizam sunansa hakim ibn hizam ibn khuwailid kuma kenan dan wane ne hmm? dan kani ne kowa na wa khadija bintu khuwailid yawa ubansa kanin khadija ne to saboda tausayin khadija suna cikin shi'ib din nan sai ya ɗauko abinci ya silalo yana kawo mata mun fahimci wannan shi wannan hakim ibn hizam kuma ba musulmi bane a lokacin hmm. to shine sai ke cewa wa kana hakim ibn hizam rubbama yahmilu qamhan wata rana zai ɗauko alkama shine qamhan hmm. mun san alkama ta ko hmm. daga ina muka samu sunan sunanta kenan shine wannan qamhan din alqamhu shine muka ɗauka a hausa sai muka ce alkama nam eh daga larabci ne ba hausa ba ce hausa larabci ne muka juya shi daga alkamsu sai muka mene shi alkama dama mun iya ɗaukar irin wannan abubuwan amma kamar da nake gaya mana wata rana wannan alama ce ta karfin harshe ba abun suka ba ne abun yabo ne duk harshen da yake zai iya samun wani wata kalma daga wani yare ya juyar da shi ya koma nasa to harshe ne mai karfi abun malaman linguistics suna yaba wannan abu harshe ne mai tasiri mai karfi a cikin wato yanayi don haka hausa harshe ne mai karfi hmm, duk da bai kai larabcin ba ya aminu kamhan shi wani hakim ibn hizam yakan ɗauki wato alkama ila ammatihi zuwa ga gwaggwansa khadijata radiyallahu anha wa qad تعرض له مرة تعرض له مرة أبو جهل وترانا دي تكو إلن ونن أبو واتو الكمن نزي جي كيوا خديجة أبوي سي أبو جهل يغنشي فتعلق به سي ننغو ميشي ليمنعه ويدو من يهنشي ma'ana ya kamo shi ya ja shi yana riƙe shi domin ya hana shi wucewa don ya kai wa khadija wannan alkama din fatadakhala bainahuma abul bakhtari akwai wani ana ce masa abul baktari sunansa al'as ibn hisham shi kuma shi ma yana cikin kafircin bal a kafirci ma ya mutu ranar yakin badar aka kashe shi hmm. wani daga cikin sahabbai ana ce masa al-muhazzir shine ya kashe shi hmm. to shi wannan ah, abul bakhtari haka ake kan za ku je suna karanta abul bakhtari bakhtari ne eh, nutsin sahihi abul bakhtari sai ya hana abu jahal wannan hana wanda yake don me za ka hana shi ka bashi mai zai kai mata kun ga kenan a cikin su din ashe ba duka suka yadda da wannan yarjejeniyar ba tana damun su a zuciya yawa suna ganin don me za a azabtar da waɗannan mutane ba don komai ba sai saboda ra'ayinsu kamar da za mu zo dai mu ji yadda har abun aka warware shi fata da kala bainahuma abul bakhtari wa makkanahu min hamlil qamhi ya bashi dama har ya dauke wato wannan alkama ya je kai ta ila ammatihi zuwa ga gugunsa wa kana abu talib ya khafu ala rasulillah lokacin abu talib yana tsoro ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato kar a zo a kashe shi fa kana idza akhadha an-nasu mabadi'ahum sai ya zama idan a cikin wannan shi'ib din lokacin tunda shi'ib a tanti ne ba gidaje bane ballantana a ce ba za a iya buya ba gini tanti ne kawai aka sa shi ko kuma a ɓoye kawai suke wannan ya kwanta a nan wannan ya kwanta a nan shekara uku ba zancen sanyi ba zancen ruwa ba zancen kai an sha wahala kafin a kawo mana addinin nan ya jama'a hmm? waye a cikin mu zai iya kwana uku a ruwan sama kwana uku a sanyi irin sanyin nan da bargo guda ɗaya ba isar ka ka tuna shi to ballantana kuma sanyi irin wanda muke ji a nan ko kusa ko alama bai kama sanyi irin wanda ake a wannan area ba kaga dai area ce da ake zafi area maka da madina hijaz duk da su ma sanyin su bai kai irin na najd da kuma can mantika shar'iyya ba wato wuraren sanyin nasu a duniya ban taba jin irinsa ba duk da bai kai na kasashen turai ba to amma ya fi namu nesa ba kusa ba to irin wannan sanyin mutum ya jure shi ya kwanta a cikinsa ba awa uku ba ba kuma kwana uku ba ba sati uku ba ba wata uku ba shekara uku wani abun an sha wahala kwarai da to a lokacin nan dabarar da abu Talib yake yi don kar a kashe manzon Allah sallallahu alaihi sallam ita ce idan ya ga mutane sun kwanta ya amuru rasulullahi sai umarci manzon Allah sallallahu alaihi sallam an yabji ala firashihi sai ce shi ma annabi sallallahu alaihi sallam ya je kwanta a makwancinsa inda ya saba kwanciya a gadansa ba wai ana nufin na Abu Talib ba shi din nan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zamu ji abin dabara yace hatta yara zalika man arada ightiyalahu har sai ya zama wanda yake so ya kashe shi daga cikin mushrikai ma ai ai wanda za su labako suna hangen a wata shimfiɗa manzon Allah sallallahu alaihi ya kwanta domin da daddare su zo su yi da kama su shigo su kashe shi dabara sai Abu Talib ya fito da ita domin har ya zama wanda yake so ya kashe shi ya ga lokacin da kowa ya kwanta kuma ya gama manzon Allah sallallahu alaihi ya kwanta a makwancin da ya saba kwanciya mun bai nan to har sai an yi wannan fa idza naman nasu sai mutane sun yi bacci Abu Talib ya ji shiru kowa ya yi bacci amara ahada banihi sai ya umarci ɗaya daga cikin ƴaƴansa shi Abu Talib din cewa kai tashi au ikhwanihi ko kuma ɗaya daga cikin ƴan uwansa sai ya kira wani daga cikin ƴaƴansa ko ƴan uwansa au bani ammihi ko 'ya'yan amminsa رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya taso manzo Allah sallallahu alaihi sai a ce ya tashi daga shimfidarsa sai wani daban daga cikin ƴaƴan Abu Talib ko ƴan uwansa ko ƴaƴan amminsa sai ya zo ya kwanta a gun manzo Allah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ya je kwanta a wani wurin saboda wancan mutumi ko ya gani shi ne kokarin ya kashe shi din kaga ya ga inda ya kwanta in ya zo kenan ba zai sami manzo Allah sallallahu alaihi a wurin mun fahimci abin dabarar da Abu Talib yayi kenan a wancan lokaci a wa amarahu an ya'tiya ba'd firashi furushihim sai umarce shi shi kuma ya je sami wani daga cikin wato makwancin su waɗancan ƴaƴan ko ƴan uwan ko kuma ƴaƴan ammi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta a makwancin ɗaya daga cikin su wa kana rasulullah kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal muslimun da shi da musulmi ya khurujuna fi ayyamil mawsimi sukan fito a lokacin aikin haji in ce mawsim ana nufin lokacin aikin haji فيلقون الناس سحدد متاني ويدعونهم suna الإسلام mutane zuwa musulunci. A wani lokaci ne lokacin mautu? Lokacin haji, nga je na cikin watannin yarjejeniya ba a yaƙi ko yau don haka a lokacin sai ya samu dama ya fito waɗanda suka zo haji ana sa a haɗuwa da su ana musu nasiha ana faɗakar da su wa qad aslafna ma kana ya'ti bihi abu lahab mun wuce a baya irin abin da abu lahab ya kasance ya nemi su idan sun zo yana bin su duk inda suka je suka samu mutane suka yi musu wa'azi suka yi musu nasiha cewa su zo su shiga musulunci sai abu talib ya biyo bayan su ya ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne hmm. wannan da ya wuce ah, sannan bayan mun ji wannan wahala da suka sha to ga yadda aka yi aka warware wannan sahifa din ko alkawarin aka tunkuɗe shi ya zama cewa an daina amfani da shi ne ƙoƙari mu kammala gaba ɗaya naqdu sahifatil misaqi warware a wannan yarjejeniya ko takaddar wannan yarjejeniya marra amani salasatu a awamin shekara biyu ko uku suka shuɗe wal amru ala zalika yanayi dai yana nan bai canza ba wa fil muharrami a watan muharram sanata ashirin minan nubuwati a shekara ta goma bayan annabci a nan ya sa wata alama a ƙasa yana cewa ya ce fil muharram ne ya ce wa dalilu ala anna aba talibin mata wato dalili akan cewa addalilu ala hadha kai dalilin wannan cewa a watan muharram ne aka warware wannan alkawari anna aba talibin cewa abu talib mata ba'da naqdu sahifati bi sittati ashhur ya mutu ne bayan warware wannan yarjejeniya da wata shida mana bayan an wannan yarjejeniya bayan an warware ta da wata shida kun ga kenan ya mutu a rajab kenan ko wasahihu abin ku dama da ya inganta fi mauti abi talib dangane da mutuwar abu talib annahu fi shahri rajab ya mutu ne a watan rajab wa man yaqulu in kun ga daga muharram ai sai safar ko wato kila an hada hadda muharram din kenan sai safar sai rabi'ul awwal rabi'in al-akhir rabi'in al-awwal ake faɗa ko da larabci nan na taɓa tambihin gari wannan rabi'in al-awwal rabi'in al-akhir jumada al-ula jumada al-akhira sai rajab kuga wato banda muharram kenan ma'ana watanni bakwai kenan har zuwa rajab to wannan watan rajab shine abin da ya inganta cewa abu talib a cikin sa ya rasu kun ga kenan bayan wata shida banda shi muharram da wato a warware wannan alƙawari yace wa in ce wa manya kulu mutumin ko a cikin malamai wanda yake cewa ya mutu a watan ramadan ne fa huwa a da mata ba'da da sahifati ya ta ashirin wa ayyam wanda kuka ji a rubuce rubucen sira ya ce abu talib ya rasu ne a watan ramadan to a wurinsa ya ce ne a rasuwar tasa ta auku wata takwas bayan warware wannan wato almisa kuma kenan dai a muharram din dai a wannan watan ne aka warware wannan yarjejeniya aka bata ta ya zama an daina amfani da ita muna fahimtar abubuwa yawa yace naqabati sahifatu ko nuqibati sahifatu wa fukka hisaru a wannan a wannan shekara ne ko a wannan wata na shekara ta nawa ta goma kun ga ashe wahalhalun manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun wuce yadda kuke tsammani shekara bakwai aka shiga wannan shi'ib shekara uku sai a shekara ta goma ta zamansa annabi sannan aka warware wannan abu ga yadda abun ya warware yana cewa marra aman ayu nuqidat sahifatu aka warware wannan takarda wa fukal hisaru aka warware aka aka yi fakki nan tai fakki shine ka cire abu ka babballe shi yawa aka warware wannan takunkumi wa zalika yadda abun ya faru shine anna quraishan kanu baina radin bi hadha al-mithaq wa karihin lahu su ƙuraishawa ba ra'ayinsu ɗaya akan wannan al'amari ba a cikinsu akwai waɗanda suke sun yadda da wannan misaƙi wasu kuma ba su yadda da shi ba suna ƙinsa fasa an fi na ƙudus sahifati man kana tari allaha sai waɗanda ba sa son wannan alƙawari suka yi ƙoƙari su ga cewa an warware wa kana alqa'imu bidhalika hisham ibn amr akwai wani ana ce masa hisham ibn amr min bani amir ibn lu'ay daga kabilan bani amir ibn lu'ai wa kana yasilu bani hashim fi shi'ib yana cikin masu wato isar da zumunci sadar da zumunci ga su banu hashim lokacin da suke cikin wannan wato makoya mabuya ta su mustaqfiyan yana zuwa ne a boye bil laili wato da daddare bi ta'ami yakan zo musu da abinci fa innahu dhahaba yadda aka yi aka warware abin shine shi wannan hisham ibn amr ذهب إلى زهير بن أبي أمية sai tafi wurin zuhair ibn abi umayyah al-makhzumi wa kanat ummuhu shi kuma wannan zuhair din mahaifiyarsa da ta haife shi ita ce atiqa bint abdul muttalib kun ga ashe kenan wato akhwalin sa banu hashim ne ma'ana banu hashim akhwalin sa ne mun san akhwal ko dangin uwarsa banu hashim ne yawa tunda yar abdul muttalib yake aure wato kenan ashe atika yar uwar wa abu talib ita ce mahaifiyar shi wannan zuhair to hisham ibn amrin sai ya tafi gun zuhair ibn abi umayyata wa qala sai yace ya zuhair yace ya kai zuhairi aradika kai yanzu ka yadda anta akula ta'ama ka ci abinci wa tashraba sharaba ka sha abin da kake sha wa akhwanuka alhali dangin uwarka bi haythu ta'lamu suna cikin wannan halin da ka sani ga yanayin da suke ciki faƙala sai ya wai haka kai shanka fama asnautu ni me zan iya wa ana rajulun wahid gani ni kadai ban da kowa ni kadai ne fa ga shawa gaba ɗaya sun taru a kansu ni kadai ne zan iya yi amma wallahi yace amma duk da haka na rantse da Allah lauka kana ma'i rajulun akhar da zan samu wani mutumin daban la qumtu fi naqdiha da na tashi in miƙe in zabara don in warware wannan yarjejeniya a fidda su daga wannan mummunan hali qala sai shi hisham ibnu amrin kenan yace da shi qad wajadta rajulan ka haƙiƙa ka samu mutum in dai mutum wani kake so ka tsara a kanka to gani kala sai ce faman hu yace wane ne kala ana sai ce ni gani ka haɗu da ni insha Allah mu haɗu mu je mu warware wannan abu kala lahu zuhair sai zuhair yace iddu zaina rajulan salisan je ka nemo mana wani mutumin na uku mu zama mu uku fa zahaba shi wa kenan hmm wuri ka faɗa da sunayen yawa hisham ibn amr sai hisham ibn amrin ya tafi ila al-mut'im ibn adi ya tafi wurin al-mut'im ibn adi shi al-mut'im ibn adi dan adi ibn hatim adi ibn hatim wanda shi kuma aka yi mun san yadda ya shahara a wurin larabawa da kyauta hatim har misali ake da shi shi hatim ta'i kun wannan shine al-mut'im ibn adi ibn hatim hatim shine wannan wanda ya shahara a duk laraba ba a taba samun mutum mai kyautarsa ba mai alherinsa ba kun ga shi wannan almuqim ya gaji wannan wato zuciya ta alheri to da ya je wurin sa shi hisham fa zakkarahu sai ya tunasar da shi shine zakkarahu fa zakkarahu arhama bani hashim ya tunasar da shi da bin kai da ke tsakanin su ma to kai binnan zumunci da ke tsakanin su da bani hashim wa bani al da bani al ibnai abdu manafin wanda ƴaƴan abdu manafin wala mahu har ya zarge shi ala muwafaqatihi li quraish yadda aka yi har ya yadda wa quraishawa ya ya amince wato ga quraishawa ala hadha zulmi akan wannan zaluncin da suka yi wato ga banu hashim fa qala al mut'im sai shi ma mut'im yake cewa wai haka ma za asna'u kai sonka ni me zan iya inna ma ana rajulun wahidun ni ma mutum ɗaya ne fa kawai qala qad wajadta thaniyan to ka samu wani na biyu qala manhu hu ana qala ibgina salisan yace je ka nemo mana wani na uku qala qad fa'altu ai na riga nayi qala wa man hu wane na uku qala zuhair ibn umayya kun ga samu uku kenan ko qala ibgina rabi'an je ka nemo mana na hudu mu zama mu hudu fa zahaba sai dai shi wannan hisham bin sai ya tafi ila abil bakhtiri abil bakhtiri ibn hisham shi ne wanda muka faɗaɗa su. asalin sunansa al'as ibn hisham yau alkunyarsa shine abul bakhtari ya tafi wurinsa faƙala lahu nahwan mimma qala lil sai ya gaya masa kwatan kwatin abin da ya gaya ma mut'im faƙala sai ya ce wa hal min ahadin yu'inu ala hadha shin akwai wani mutum da zai taimaka mana akan wannan qala na'am sai i eh, qala man hu yace wane ne qala zuhair ibn abi umayyah wal mut'im ibn adiy wa ana ma'aka qala sai shi ma yace ibdina khamisan zai ka nemo mana mutum na biyar fa zahaba ila zum'at ibn al-aswad ibn zam'a ba zum'a ba zam'at al-aswad ibn al-muttalib ibn asad fa kallamahu wa ya gaya masa alaƙar su ta dangantaka da zumunci da haƙƙin da take da shi da sai yake da shi wa ala hadha al-amri alladhi tad'uni ilayhi min ahadin shin akwai wani mutum akan wannan al'amari da kuke kira na zuwa gare shi na qala na am sai yi akwai mana thumma samma lahu al-qauma sai ga masa wadancan mutum hudu fajtama'u inda al-hajun sai suka hadu a wurin hujun wani wuri ne wannan a makka yana nan har yanzu akwai shari'il hujun sunan sa ma kenan in ka shiga cikin makka misali ka taho daga madina wata ta'aqadu ala al-qiyam bi naqd as-sahifati suka yi yarjejeniya suka kulla su biyar din akan cewa a za su tashi su zabura akan sai sun warware wannan takarda ya zama cewa a adina amfani da abin da ke cikinta wa kala zuhairun zuhairu yace ana abda'ukum ni ne na fara muku wannan al'amari fa akunu awwal man yatakallam don haka ni ne farkon mai magana in mun ji gun waɗannan qurayshawa shikenan sai aka tinkari ƙuraishawa falamma asbahu yayin da suka wayi gari gadau fi andiyatihim dukkan larabawa sun wayi gari a abin da mazaunarsu majalisansu da suke zama shine andiya hmm. wagada zuhairun alaihi hullatun sai ga zubair ai zuhair shi ma ya tunkaro ya wayi gari ya sa wani mayafi shine hulla faqafa bil sab'an ya tawafi sau bakwai a ka'aba thumma aqbala ala an sai tunkaro mutane ya zo gun qurayshawa faƙala sai ce ya ahla makata ya ku mutanen maka ana na kulu ta'ama wa nan ba su fiya ba wa banu hashimin halka yanzu ma abinci musa tufafi alhali banu hashim wa wannan wawon su wa banu hashimin halka ga banu hashim za su halaka shine halka inda jam'i ne la yuba'u wa la yabta'u minhu ba za a sayar musu ba ba za su saya ba kwata-kwata har abada yace wallahi la aqudu na rantse da Allah ba zan zauna ba hatta tushaqqa hadhihi as-sa'ifata al-qati'ata adh-dhalima yace ba zan zauna ba har sai an kekketa wannan takadda al-qati'a mai yanke zumunci adh-dhalima adh-dhalima hmm. qala abu jahl sai abu jahl yace wa kana fi nahiyati al-masjid yana tan a gefen masallaci sai ce kazab ƙarya kake makarici wallahi la tushaqqu yace na rantse da Allah ba za a keta ta ba fa qala zum'a sai zam'a ibn al-aswad sai yake cewa anta wallahi akdabu kai kai ne makaryaci kafi kowa ƙarya ya ga Abu Jahal ma radina ha haythu kutibat yace mu da ma bamu yadda da rubutun da rubuta ta da aka yi ba tun lokacin da aka rubuta mu da ma bamu yadda ba yawwa qala Abu bakhtari sai Abu bakhtari shi ma ya shigo sadaqa zum'a eh gaskiya zuma gaskiya yake ba mu da mu ba mu yadda ba la narba ma kutiba fiha wala nuqir bihi ba mu yadda da abin da aka rubuta ba a ciki kuma ba ma tabbatar da shi qala al mut'im min adi sai shi ma mut'im min adi yace ba wallahi kun yi gaskiya hmm kun ga da aka yi tsari ko yawwa <laughs> eh in kana son ka ci nasara dama baka tsayawa kai kadai eh, sai wasai ku dan tsatsaro wasu abubuwa daga ƙasa sai ga cewa kun sami cin nasara akan wani abu wa kazzaba yace wa kazzaba man qala ghayra zalika duk wanda ya sai ba haka ba wallahi ƙarya yake inji mut'im nadra'u ila Allah minha ba ba ruwan mu da wannan takarda tsakanin mu da Allah mun barranta daga wannan takarda wa mimma kutiba fi hada abinda aka rubuta a ciki qala hisham ibn amr nahwa min zalika shi ma hisham ibn amr sai faɗi kwatankwacin wannan fa qala abu jahl sai abu jahl yace hadha amrun udiya bilayni sun san makirai fahimta ne da su sai yake cewa wannan lamari ne wani al'amari ne da aka tsara cikin cikin dare wato ba yanzu kuka yi wannan maganar ba tsaro ta kuka yi ya ce wata shuwira fihi shawara aka yi fihi dangane da wannan magana bai gairi hazal makan ba a nan maganar nan ta fito ba sai da aka kulla ta a bayan fitowa kuka yi kuka bayyana kanku wa abu talibin jalisun fi nahiyatil masjidi shi kuma abu talib yana can a gefen shi ma masallaci yana zaune inna ma ja'ahum ya zo wurin su ne li anna allaha shi kuma abin da ya kawo shi tunda ai a shi'ib yake ko tare da sauran banu hashim to a ranar nan shi kuma abin wani abu ya faru a shaida ba abu talib ya zo gurin quraishawa sai aka yi wannan magana mutum biyar nan suka zo shi kuma abu talib ranar ne ya kawo shi bari mu ji لأن الله كان قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة cewa Allah madaukaki ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wannan takarda ina makomarta kun san takaddar ina aka ce an sata a cikin Ka'aba da aka yarjeje ne sai aka je aka sata a Ka'aba aka yi ta tunda Ka'abar su ma ba shiga sosai suke ciki ba yawwa manya ne kawai suke shiga don haka takardar tana can a ɓoye a cikin ɗakin Ka'aba to Allah sai ya aiko mala'ika jibrilu ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya samu wannan takarda a ce takarda dai wani abu ya same ta zamu ji wa annahu arsala alaiha al-araba a ce Allah ya aiko mata gara al-araba shine gara gara dai wannan da muka sani yawa sai Allah ya aiko gara dama ta sace shi ya halicce ta yawa sai ya aiko ta fa akalat jami'a ma fiha sai gara ta cinye duk abin da ke cikin takardan nan da aka yarjejeniyar nan min jaurin na zalunci wa qati'atin da yanke zumunci wa zulmin da zalunci ne illa zikrullah azza wa jalla ba abin da aka bari a takardar sai sunan Allah duk inda aka ambaci sunan Allah to shi kadai ne ya tsaya a takardar amma gara ta cinye da ikon Allah da umarnin Allah ta cinye baki ɗayan takardar fa akhbara bidhalika ammahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa baffansa Abu Talib yace to kaji kaji fa takaddar da waɗannan mutanen suka yi alƙawari suka yi yarjejeniya akan ta akan kaza da kaza din nan ga abin da ya samu akan ta shi fa yana shi'ib bai shiga ɗakin Ka'aba ba ya ba da wani lamari kun wannan tabbacin menene annabi ne daga Allah Allah ne ke ba shi labari to sai ba su fa akhbara bidhalika ammahu fa kharaja ila quraish fa akhbarahum sai abu talib shine ya zo wannan wuri ne ya ba su labari cewa takaddar ku fa kunji kunji kunji ga abin da ya same ta annabi na akhihi cewa dan dan wannan nasa wato annabi sallallahu alaihi wa sallam qala kaza wa kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza akan takadda sai ya ce musu fa in kana kaziban in har ƙarya yake yi ma'ana ku tashi yanzu ku je ɗakin ka'aba ku bincika takaddar ku in maganar muhammadu ƙarya ce sallaina bainakum wa bainakum za mu bar muku shi daga yau za mu bar muku shi ku yi masa abin da kuke so in ji abu tsali in ƙarya yake wa in kana sadiqan in kuwa gaskiya ce abin da ya faɗa ɗin nan raja'tum an qati'atina wa zulmina to ku dawo daga yanke zumuncin da kuke mana da kuma zaluncin da kuke mana ma'ana a daina shi daga yau ya tashi qalu sai suka ce kad an qad ta yi adalci sai a tashi aje a gani cikin wa ba da an darar kalam bayan magana ta gudana bainal qaumi wa bain abi jahl tsakanin waɗancan mutane biyar da kuma abu jahl abin da ya auku dintan na a tashi a warware wannan takarda ko shikenan qama al mut'imu ila sahifati ya yashqaha bayan sun yi wannan sai mut'im sai yace ni tashi ma zan aje a yanki a ta takardar fawajad al-arbata qad akalatha sai je samu cewa wannan takarda gara ta cinye ta illa ba komai a jiki sai bismika allahumma wanda suka fara rubuta din bismika allahumma ga ta nan a rubuce a sama wa ma kana fiha min ismillah da kuma duk a cikin yarjejeniyar duk inda aka ambaci sunan Allah to shi ma yana nan ba a cinye shi ba fa innaha lam ta'kulhu bata shi ba summa nuqidat as sahifa sai aka warware wannan takarda da yarjejeniya wa kharaja rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito wa man ma'ahu da shi da wanda suke tare da shi min ash-shi'bi daga wannan wuri da suka buya shekara uku wa qad ra'a mushrikuna ayatan azimatan min ayati nubuwwatihi mushrikai kuru sun gani da idan su aya babba daga cikin ayoyin wato annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakinnahum sai dai kuma su dinnan kamar yadda dai Allah madaukaki ya ba da labari anhu cewa wa in yarau ayatan yu'ridu in sun ga wata aya ma suka ga wata alama ta annabci da za ta nuna cewa lalle annabi annabi ne yu'ridu sai su bijile su juya baya wa yaqulu sai ka ji sun ce sihrun mustamirrun ai wannan wato sihiri ne wanda baya yankewa kullum yau a zo mana da wannan gobe a zo mana da wannan a'radu an hadhihi aya suka kauda kansu daga wannan aya basu damu da ita ba wasu wazdadu kufran ila kufrihim suka kara kafirci akan kafircin su malamin yace wannan kissar gaba daya ta maganar wannan sahifa din da yanke abinda aka yi da wannan yarjejeniya yace ya ya ciro ta ne daga wato sahihul bukhari babu nuzulin nabiyyi bi makkata wa babu tafasimul mushrikina na nabi da kuma littafin zadul ma'ad da kuma tsira na ibn hisham naka iska ce ingantacciya na waɗannan abubuwa da suka auku a kuma ya nuna mana hakika kamar da muka ji girma da daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da juriyarsa da haƙurinsa da haƙurin musulmi da suka zauna tare da shi shekara uku a wannan yanayi da kuma wato yadda musulkai ko in ce larabawa ko da musulkai ne su suke da rike alkawari duk wannan mun gan shi yana cikin darussan da zamu fahimta a ciki sannan kuma da babbar aya ta tabbacin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mu tsaya wannan wuri da fatan Allah madaukaki ya kara mu sa daraja mu kuma ya kara dora mu akan hanyar sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana zaman lafiya a wannan kasata mu ya tsare mu daga duk wani abu na damuwa da tashin hankali abubuwa da suke aukuwa a wasu jihohi na damuwa na tashin hankali na bama bamai da suke tashi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dakatar da shi a wannan ƙasa mu ya tsare musulmi ya tsare musu jininsu da dukiyarsu ya tsare wa al'umma baki ɗaya wato abin da suke da shi na wannan zama lafiya ya ba mu dama mu kwantar da hankalinmu mu bauta wa Allah subhanahu ta'ala bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته